وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا مروان يعني من محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت للعوس ناتي ما الأوس اليماني ان فلانا حدثني وانا يا باني لاباني حديثي بكذا وكذا قال ان كان صاحبك مليا ان يا يازا مل منك موداتيني وخذ عنه كربي حديث سبق كومي وإلا فلا كنكو حدثنا نصر بن علي الجهدمي حدثنا الأصمعي عن ابن ابي الزناد عن ابيه قال اتي ادركت بالمدينه مئة wato na riski mutum ɗari a madina kulluhum dukkan su ma'amunun amintattu ne ma yi kazo an humul hadisu amma ba a karɓi hadisi gare su e amintattu ne abin da ya saba a karɓar hadisin su yi kalu ana cewa laisa min ahali duk ba malaman hadisi ba ne ba malaman hadisi ba ne faƙidu shai'i layu yuqi an gane ko zaman mutum salihi daban zama ne ko mallami na wani fanni daban abin da baka iya ba kakkaca ka gari shi to su ga su mutanen kirki an yarda da su miliyoyi za a iya ba su riƙe amma ba a karɓa hadisi gare su don ba malaman hadisi ba ne hadisuna muhammadu na abi omar al-maki hadisuna su biya na da sanin wa hadisuna yi abubakar na kalla da albahiri Wallabzulahu, ƙa'il sami'utun su bani na oyayyana ta, Amis Arin, ƙa'il sami'utun su Adamu na Ibrahim, ya kula, Layun Hadisu, Ar-Rasu, Lillahi s.w.s. illahai se katu. Ba masu ba da labarin hadisi daga manzon Allah sai waɗanda amintattu. Wa'idda Sani Muhammadu na Abdullahi Aminu Kufuza, min a marwa, shi yana cikin mutane marwa, ƙa'ilace, sami'utun Abudana bin Usman, ya kula, sami'utun Abdullahi Aminu Lubarin, ya kula, Al'isuna domin addini. isnadi yana daga cikin addini walaulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a ba don isnadi ba da wanda ya so ya faɗi abin da ya so da ya faɗa kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama wa qala muhammadu ibn abdullahi haddathani al-abbas ibn abi rizmata qala sami'tu naji abdullahi yaqul bainana wa bainal qaumi al-qawa'im abinda a tsakaninmu da mutane akwai kai. ya'ani al isnada shine isnadi in ka zo ka ce hadisi ka za ce waggaya ma ce wani to shi ko waggaya mai wani shi ko waggaya mai wani shi ko waggaya mai sannan a komo kuma a tambaye da waɗanga suke shi wane nan da ya baka hadisi mi a hali ne ya yake yana da mantuwa yana da haya iya da mi a ɗabi'a ta da sauransu to wani lokaci kamin a je ga na uku zai ce abin maganan nan Eh, sai ce a bari hmm. an eh, ambata muna hmm. wa kada Muhammadu samitu a ba'i sahaka ibrahim na isa a kwale kani kada kultu na ce li abdullahi mubarak ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman alhadisu lazi ja'a hadisin da ya zo inna minal birri ba'adal birri wato daga cikin alheri bayan alheri ko daga nagarta bayan nagarta an tusalliya abu abuwaika ka yi wa uwayenka addu'a ma'a salatika tare da addu'a ka ko ka uwayenka sallah tare da sallarka wata sumu lahuma ka yi musu azumi ma'a ka tare da azuminka kala sai faƙala abdullahi ya aba ishaqa ya kai baban ishaqa amman haza gawa ka samu wanga hadisi kala ce qultu lahu sai ni ce mishi haza min hadisi ibn shahabi wannan hadisin ibn shahabi ne bin firash shahab ibn firash shahab dan firash dan firash faƙala wa yace sika wannan amintacce ne mun yarda da shi amman shi ko da gawa ƙala ya ce ƙultu ce an hajjaj ibn dinar daga hajjaj dan dinar ƙala sika ya ce shi ma amintacce ne sannan shi kuma amman da gawa kala kultu sai ni ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce an zo karshe ko kala sai ya ce ya aba ishaqa ya kai baban ishaqa inna bainal hajjaj ni dinar tsakanin hajjaji dan dinar wa bainan nabi da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam mafawiza akwai dazuzzuka masu fadi dan kadihu fiha a anaqul madi za a killa wuyan raƙuma masu yawa kame a kai wato za ka hau wanga raƙumi ka yi ta tahiya har ya gaji ya mutu ka sai wani ka hau ka yi ta tahiya har mutu ka hau wani ka sai wani ka hau har ya mutu baka canye wannan dajin ba wato tsakanin shi wanga hajjaj ibn dinar zuwa wurin manzon Allah akwai mazaje rututu waɗanda ba baka ba ambace so. don haka hadisin ka ƙarya ne kun gane ko walakin laisa fi sadaqati iktiab ita dai sadaka ba ta da wani sabani gaskiya ne ko da hadisi ko ba da hadisi ba sadaka gaskiya ce babu sabani gare ta hadisi ai eh, iznadi ya lalace inda an ka ce akwai daji ko da ganin zuwa zari ai ka gani sa gane balle an ce don raƙumi guda da na ayyana yana kai Kano to an ce sai raƙuma sun yi ta mutuwa kame a kai daga inda shi hajjaji yake zuwa inda annabi yake akwai dazuzzukan da raƙuma za su yi ta mutuwa kame a kai وقال hmm. Muhammadu, Samitu علي بن شقيق ya سميت Samitu Abdullahi بن مبارك ya على رؤوس الناس nasu shi Abdullahi بن مبارك yana faɗa gaban mutane da ku bar hadisa amr ibn ku bashi kan wanda ya karbi hadisi gare wa hu kana subu salafa domin yana bacin sa yana zagin sahabbai hmm, yana zagin sahabbai duk mai zagin sahabbai dan bid'a ne ko yana kwana masallaci wa da zani abubakar ibn nadar eh sahabbai eh nan zagin su da shi yake magana sahabbai a kaman irin yin zamani eh a shi dai nan shi nan musulmi abin da yake magana ai ka san masu ɗakin sahabbai ko ka san su ba to da su ake waɗannan da ke zagin sahabbai waɗanga ai jikokin jikokinsu ne kake tare da su waɗancan uwaye wanda suka zagi kakanninka <laughs> tare suke ai mutasalsil ne mm. chance ne mm. a ah, wa hadasani abubakar min nadar ibn abi narar قال حدثني أبو الندر حاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل صاحب بحيه kala ya ce kuntu jalisan inda indal kasim ubaidullahi na zan ina zaune a wurin kasim dan ubaidullahi wa ya ibn sa'id da kuma ziyad dan sa'id fa kala ya haya sai ya ce lil kasim kasim ya aba muhammad innahu qabihun ala mislika abu ne mai muni ga wanda ka. azimin kuma abu ne mai girma an tus'ala a tambaye ka an shay'in daga wani abu mai amri hazardini na al'amarin wanga addini wala yujadu ka minhu ilmu ya zan ba a samu ilimi wannan abu a wurinka ba a ce an maka wata tambaya ka kasa ba da amsa irin ka babban mutum mallami irin ka a ce an tambaye shi har ka addini ya kasa ba da amsa ba karmi abu bane <laughs> kun gane ko wala farajin ko ba samu kwariya bakin ciki game da wannan ba au ilmin ko wani ilimi wala makarajin ko wata mahita ya gama ko wa qala lahul sai qasim ya ce wa amma zaka me yasa ka faɗi wannan magana kala li annaka ibnu imamai hudan domin kai kana ɗan shugabanni biyu na shari'a ibnu abubakar ga kadan abubakar wa umar qala sai ya ce ya qulu lahul qasim shi ko ya ce mai to aqabahu min zaka abinda ya muni daga wannan inda ma aqala anillahi ga dukkan wanda an ka hankali yana da ilimi daga Allah ana aqula bi gairi ilmin in waɗi magana ba da ilimi ba ya yi wancan muni a tambaye ni in ce ban sani ba to ya yi sauƙi bisa ga in haɗi ba daidai ba <laughs> ko gane ko au za an gaida suka ko in karbi ilimi ga wanda ba amintacce ba kala ya ce kata sai ya shuru amma a hu bai bashi amsa ba <laughs> kun gane ko wa da ya zuga shi ya so ya yi mai kirari ya tashi tsaye ya yi girgiza ya yi kuwa ya kirari da zai ya ce ba haka abin yake ba abin da ya yi muni duk bai in haɗi ba daidai ba ko in karɓo ga wanda ba na kwarai ba hmm. wa hadasani bishrun al-hakam al-abdi قال na ya kulu عيينة يقول sun bani labari an abi akilin sahibu buhayya anna amna an cewa wasu 'ya'ya li abdullahi ibn umar sa'aluhu sun tambaye shi an shay'in ga wani abu lam yakun inda wanda babu ilimin ilimi inda hu gun sabihi fi ga wannan abin wato sun tambaye shi wani abu wanda bai da ilimi na wannan abin fa qala lahu ya ibn sa'id sai ya hada sa'id ya ce wallahi inni la uzimu wallahi ni ina ganin girman an yakuna misluka a ce irin ka ya anta imama wa anta ibn imamai huda kana dan shugabanni biyu na shari'a yani yana nuhin umar wabna umar ga kadan umar ga kadan abdullahi mai umar tus'alu an amri a tambaye ka wani al'amari laisa inda ka fihi ilmin idan ba samu ilimin sa gunka ba faƙala sai ya ce a azama min zalika abinda ya girma daga wannan wallahi na rance da Allah inda Allah wurin Allah wa inda ma akala ga dukkan gun dukkan mai hankali wanda yake da ilmi an daga Allah an akula da gairi ilmi in faɗi magana ba da ilimi ba ku ukhbira ko in ba da labari an yadda suka ba ga mutum wanda a amintacce ba bakala sai ya ce wa shahidahu abu akili wannan magana abu akili ya halarci su ya hayamnun mutawakkil hina kala zalika da wancan na farko da wanga duk yana na an kai sadda suka faɗi wannan magana eh eh da ta kasim eh wadda sanne wadda ali abu hafsin kala samitu ya na sa'idin kala sa'altu su biya na asauri wasu uba wa shi da shi da maliku wani oyena ana rajul game da mutum la ya kuna sabtan hadisi wanda bai zan tabbatar tabbatacce ga hadisi ba wa ya tinin rajul sai wani mutum ya zo mini fayas aluni an ya tambaye ni game da shi ƙalu suka ce a kabir an ka ba da labari yadda yake annahu laysa bi sabti kace ba tabbatacce bane ga sha'anin hadisi ku ka faɗa musu kace ba malamin hadisi bane in za su bashi su bari in ma su bari kuma ka dai faɗa musu gaskiya ka bar ranta ba giba bane eh ba giba bane wa hadathana ubaidullah ibn sa'id قال سميت الندر يقول سئل عن تنبيه ابن عون عن حديثي نواني حديثي لشهر na na haushab wa huwa qa'imun yana tsaye ala uskufatil babi akan kyauren kofa wato akan dangare makofa makala sai ce inna shaharan shi shaharu na zakuhu sun soke shi ko sun aibata shi ga wata kira'a ta rakuhu sun bar hadisinsa an gane ku ya sake maimaita inna shaharan na zakuhu inna shaharan na zakuhu ma'ana sun aibata shi ba malamin hadisi ba ne kala musulun musulun ya ce shi mai littafi kenan rahimahullah ya kulu aka zatu alsinatun nasi wai halussan mutane sun kama shi na magana an su soke shi ai takallamu fi sun yi magana game da shi don haka ba malamin hadisi ba ne. yana da illolin da ba a karba hadisinsa shi a ma'anan na zaku hudun nan ne ya fassara na وحدثني حجاج shababa Shababa, kala Shuba, Shuba ya ce wa kalla kitu na haɗu da shahara. falam a tadda bihi bai lissafa shi cikin malamai ba ban ma damu da shi ba wa da sani muhammadu ibn abdullahi ibn kuhuzaza من أهل مروة قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك يأتي قلت لسفيان الثوري ناتي ما سفيان الثوري إن عباد بن كثير man ta'rifu halahu shi dai abadu ɗan kasiri wanda ka san halin wai za haddasa ja'a bi amrin azim in ya bada labari zai zo da al'amari mai girma fatara an aqula lin nasi ko kana gani ya kamata in gaya ma mutane la ta ku an huka ku karbi hadisi garai kala suyan su ce bala i eh, ka gaya musu kala abdullahi abdullahi ce kuntu na kasance idza kuntu fi majalisin zukira fihi abadu in ni kasance cikin majalisa an ka ambaci abadu asnaitu alaihi fi dini sai in yabo gare ga sha'anin addini wa aqulu daga baya in ce la ta zu anhu kakku karbi hadisin sa ba malamin hadisi bane shi malami ne eh ba na hadisi ba mutumin kirki ne ba malami ba mutumin kirki ne amma ba malamin hadisi ba eh ka karbi ka karbi hadisin sa hmm. wa qala muhammadu muhammadu ya ce haddasa abdullahi ibn usman qala qala abi qala abdullahi ibn mubarak in ta haitu ila shu'bata na isa wurin shu'ba faƙala sai ya ce haza abadu ibn kasir wannan abadu dan kasiri ne fa ku kiyaye shi bangaren hadisi wa hadathana fadu ibn sahal qala sa'altu mu'alla ar-razi an muhammad ibn sa'idi allazi rawa anhu abadu wanda shi abadu ya rawaito hadisi gare wa akbar ne bani labari an isa ibn yunus qala yace kuntu ala babi na kasance bakin kofarsa wa sufyan inda sufyan na wurin sa falan ma kharaja yayin da ya to sa'altu anhu sai ni tambaye shi game da shi fa ni ya bani labari ci annahu kazzabun ce makaryaci na shi ya zo kowa gidan mallan yana jiran su kare shi da bako ne ya shiga shi karatun hadisi to da bakon ya hito ce wanga fa makaryaci na in hadisi ka zo karba gare ka bari <laughs> annahu kazzab eh daga cikin gida ne ya hito ce kazzabun bai abin shi ba ba tambaye shi ba ya san abin da ya kawo shi kwaraka <laughs> ilimi ya zo yi eh? shi ba kun bai san yadda yake ba ba nan ne wuraren da an ka ce ah, ya halatta aiki ba ba ko cikin riyadu salihina ba mun karanta su ba wuraren da an ka ce ya halatta aiki ba ya wani abu magana shi ba kun ai ba wannan kawai ya ya gani shi ba kun ya san abin da ya kawo wani gane kofar gida ya san karatu ya tobe da to yana yadda ya kwaso guba ya je ya zuba mutane <laughs> eh, eh. wannan kalmar da ya faɗi shi zai karbi hadisin cikin malaman na ina jin ko buhari ko musulun wani ya tafi wajen karatu wajen wani malami sai akuya ta kubce akuya ta kubce ta sheko da gudu sai mallan ya ɗauki ƙwarya buhari ne ba ya ɗauki ƙwarya ya bi akuya yana girgizawa sai akuya ta dawo sai ya kame ki akuya ya to ya ɗamri da ya to ya ɗamri akuya ya to ya ce mallan na zo in gaishe ka ne ya wasa karatu bai <laughs> bai bai karbi hadisi ce wanda ya yaudali dabba to balle mutum <laughs> eh? to kasa ya kare naka ne ko naka ne gane